Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM duk a jamhuriyar Nijar ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alfa rediyo a kasar Ghana. Kuna kuma iya kama mu kan yanar gizo a ta intanet akan voahausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce da kuma Sarfilu hashin Gumel daga Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na yau Juma'a ashirin ga watan Satumba na shekara ta tara Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarin. Yau Juma'a dubin dubatar masu zanga-zanga sun yi gangami a fadar kasar wato a fadin kasar Australia a matsayin ranar zanga-zanga ta duniya suna kira da ɗauki matakin kariya ga sauyin yanayi. rundunar sojin amurka sun haɗa kai da jami'an gwamnatin tarayya da na jihohi domin shiga fagen kare zaben amurka da katsa london daga wasu ƙasashe haka kuma za a ji cewar likitan ƙasar zimbabwe nan da ya bata wanda ya haddasa likitoci suka gudanar da zanga-zanga a faɗin ƙasar yanzu ya bayyana a raye To a cikin taskar labaran namu za ku ji eh, irin dambarwar da ake yi a fadar gwamnatin Najeriya tsakanin shugaban ƙasa Najeriya Muhammadu Buhari da mataimakinsa Yemi haka Hakanan kuma za ku ji irin wayanar da ake toyawa a kan shari'ar nan tsakanin gwamnatin Najeriya da wani kamfanin ƙasar Italiya mai suna P&ID. a jihar adamawa kuma a najeriya jami'an hukumar yaƙi da sha da miyagun eh, kwayoyi wato ndlea sun cimma wasu nasarori a bangaren aikinsu kamar kullum kuma yau juma'a mahmud lalo na tafe da shirin duniyar amurka jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfil hashin gumel Yau Juma'a daban dabatan masu zanga-zanga sun yi gangami a faɗin ƙasar Australia a matsayin ranar zanga-zanga ta duniya suna kiran da ɗau matakin kariya ga sauyin yanayi gabanin babban taron kolin Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York. Wasu daga cikin gangamin da aka kira Global Climate Strike wato gangamin da ake wato gangamin kare muhalli na duniya an fara ne a birnin Sydney da babban birnin Canberra. Masu zanga-zangan na Australia sun yi kira ga ƙasarsu wadda ita ce ƙasa mafi fitar da makamashin coal da iskar gas da ta ɗauki matakin rage gurɓatacciyar iskar greenhouse emission. waɗanda suka haɗa gangamin sun yi kiyasin sama da masu zanga-zanga dubu ɗari uku sun fita kan titina a asfadin australia wanda ke ganin shine babban gangamin da ƙasar ta taɓa gani tun lokacin da aka fara yakin ƙasar iraki a shekarar 2003 an gudanar da zanga-zanga a garuruwa 110 da birane a faɗin australia inda ake buƙatar gwamnati da kamfanoni su ɗauki ƙudurin rage gurɓatacce isar carbon emission zuwa shekarar 2030. An shirya gudanar da irin wannan zanga-zangar a yau Juma'a a wasu birane a faɗin duniya. A nan Amurka an shirya gudanar da wasu taruka sama da takwas yayin da a Jamus ake sa ran za a gudanar da gangami sama da hudu. koken da hukumomin tattara bayanan sirri da wani mai kwarmata ya shigar ya zamto wata babbar matsala tsakanin fada shugaban kasar amurka da bangaren majalisa wanda ya hada da shugaban amurka donald trump da kasar ukraine a cewar jaridar the washington post jaridar ta ambaci wasu tsaffin jami'an amurka da ke da masaniya kan batun sun bayar da rahoton cewa trump ya yi wa shugaban wata ƙasa alkawari wanda ake tsammanin shugaban ƙasar ukraine ne volodymyr zelensky shugabannin kasashen biyu sun yi magana ta wayar tarho sama da mako biyu da suka gabata kafin a shigar da koken ga wato ga shugaban hukumar tattara bayanan sirri ranar goma sha biyu ga watan agusta michael atkinson fadar white house bata ce komai kan wannan batu ba amma da safe jiya alhamis trump ya yi amfani da kalaman da ya saba ambata wanda cewa labaran kanzan kurege ne zargin da ake masa na cewa wai ya yi wa wani shugaba alkawari wanda hakan ya zabar da jami'an tattara bayanan sirri su shigar da koke a ka to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc rundunar sojin amurka sun haɗa kai da jami'an gwamnatin tarayya da na jihohi domin shiga fagen kare zaben amurka daga katsa london daga wasu ƙasashe jiya alhamis sakataren ma'aikatar tsaron amurka mark espa ya yi wannan sanarwa yana cewa daga yanzu tsaro kan zaɓe mai wato zai zamanto ɗaya daga cikin aikin sojoji kuma ma'aikatarsa za ta ɗauki matakin yaƙi da maƙiyan amurka Daukar matakin kare zaben Amurka ya zamto ɗaya daga cikin ayyukan soji ya zo ne daidai lokacin da aka fara yakin neman zaben shugaban ƙasa na shekarar 2020 da ke tafi, inda sama da 'yan takara goma sha biyu ke neman tumbake shugaban ƙasa Donald Trump. duk wadda damuwar da ake da ita a kan yunkurin rasha da china na yin katsalandan a zaben rabin lokaci da aka gudanar a watan nuwamba da ya gabata ma'aikatar tsaron amurka na lura da komai ta hanyar amfani da wasu ƙwararru a fagen kutsen yanar gizo da za a iya kira domin su taimakawa ma'aikatar kula da harkokin gida a ko da yaushe bacewar likitan kasar zimbabwe da ya haddasa likitoci suka gudanar da zanga-zanga a faɗin ƙasar yanzu ya bayyana a rayi da yake magana jiya alhamis da sashen zimbabwe na murya amurka dr peter magombeyi da ke zama shugaban kungiyar likitocin zimbabwe ya tabbatar da cewa shi ne yake magana ya ce magana gaskiya ban ma san yadda zan bayyana kaina ba amma ni ne dr peter magombeyi ina aiki da asibitin harare likitan wanda ya sha kira da a ƙara wa likitoci albashi da ya ɓace ranar goma sha biyar ga wannan wata na satumba ya ce ba zai iya tuna takamaimai abin da ya faru da shi ba ko ta wace hanya ya samu kansa inda yake wato wani yanki da ake kira nebira da ke kusan wato da kusan tarzar kilomita 33 daga birnin harare Dr. magombe ya ce abin da zai iya tunawa shine kafin wasu mutanen da bai san ko suwaye ba su ɗauke shi an saka mishi wutar lantarki da ta sumar da shi daga karshe yau juma'a hukumomi a pakistan sun ce an kashe mejo na soja da wani soja a wani tashin bam a kusa da iyakar ƙasar da afghanistan rundunar sojan a pakistan ta ce harin bam ɗin da aka kai an auna wasu ma'aikata ne da ke aikin kafa shingayen yankin gundumar muhammad mai magana da yawun wato yawun mejo janar asib gafo ya faɗi a wani taron manema labarai cewa jami'in sojan yana duba aikin katange yankin da ake yi ne wadda ita ce hanyar da ake bi lokacin da bam ɗin da 'yan ta'adda suka saka daga ɗaya ɓangaren iyakar ya tashi da sojojin biyu yawancin lokuta 'yan bindiga kan kai wa sojojin pakistan hari da ke gina katangar akan iyakar da ke kusan kilomita 2,600 tsakanin iyakar da afghanistan Madalla labarin duniyan kenan kuka saurara. To bari mu buɗe taskar labaran namu. Ga dukkan alamu canje-canje da irin garan bawul da shugaba Muhammadu Buhari ya fara yi a sabon gwamnatinsa yana zuwa ne a daidai lokacin da waɗansu mutane suke ganin cewa ana rage ƙarfin mataimakinsa Farfesa yami oshinbanjo. wanda tamkar yake nuna cewa ana zaman doya da manja ne tsakanin shugaban da mataimakinsa wakilin muryar amurka faruk umar ya zanta da abdulrahman yola wanda yake aiki a ofishin farfesa yami oshimbanjo don jin karin bayani to wannan ba wani abu ne ba sabo ka tuna akwai shi wanda ake kira national economic council wanda yake shi mataimakin shugaban kasa dama kusan wannan ne aiki babba wanda kundin tsarin mulki in ce ya bashi a ofishin shi kuma har yanzu yana nan yana gudanar da wannan ko wannan satin ma an yi wannan zama wanda ake yin shi duk ƙarshen wata an yi wannan zama da gwamnoni da kuma duk ragowar waɗanda suka shafi wannan to wannan muna kallon aiki ne kama haka a iya fahimta ta kuma an ba shi ya shekara hudu ya ya kokarin shi yanzu kuma an mayar da shi karkashin wancan kwamiti akwai hukuma ta nema da waɗansu hukumomi kamar na iyakoki na ƙasa da ƙasa da shi ma muhimman ayyuka ne da shi ofishin mataimakin shugaban ƙasa ke a yanzu kuma an kafa waɗansu hukumomin ko ma'aikatun da za su guda da irin waɗannan ayyuka wannan kamar an ƙara samun baraka ne shi tsakanin shugaban ƙasa da mataimakinsa kan wasu ayyuka ma da kusan aka ƙara janyewa daga ofishin shi mataimakin shugaban ƙasa eh, to eh, ba zan ce baraka ba amma dai aiki ne nake ganin ya kawo hakan Eh, kuma muna kyautata zaton da sa ran cewar eh, duk abubuwan da aka janye din da ake magana eh, ya yi iya kokarinsa a kai kowa ya sani wanda a baya ma duk an ta suka cewar a matsayin shi wanda ba kwararre ba akan tattalin arziki duk an tattara irin wayannan ayyuka a ƙarƙashinsa suna kuma da yawa to amma yanzu ana gyara don a dada samun waraka ne to ni wannan ita ce fahimta ta amma kamar yadda dole mutane wasu za su fahimci abin su mishi kallo kamar siyasa da sauransu to uh, alakula halin dai muna da kyakkyawan zaton cewa duk abin da za a yi don adada inganta ita gwamnatin shugaba muhammadu buhari ce kuma wani mataimaki nashi kowa ya san irin gagarumar gudunmawar da yake badawa wurin tafiyar da al'amura na yau da gobe za a yi cewa korar da shi professor osibajo ya yi wa malam dara tsohon shugaban hukumar dss da kuma wato babban sakatare na gwamnatin tarayyar najeriya injiniya lawal babashir da ya yi ruwa tsaki a salama su ya ja masa kamar bakin jini a wani bangare na fadar ko gehen shugaban kasa a fadar gwamnati ya sanya watakila ake masa irin wannan bita da kuli gaskiya ba zan iya cewa haka ba domin wancan wani abu ne da ya faru ana kallon na farko akwai ka'ida da aka saba ta aiki kuma shi magana wancan tsohon sakatare magana ce ta ana zargi aka yi wasu bincike aka kuma sauke shi bisa wannan sakamakon abin da aka samu aka binciko a wannan bincike wannan su ne abin da muka sani ya faru abdulrahman yola kenan mai baiwa farfesa mai osibajo mataimakin shugaban kasar najeriya shawara akan fannonin siyasa kenan a tattauna da na da shi a abuja umar faruk musa amurka a abuja najeriya ce ban To Allah ya kyauta. Wata kotun tarayya a Najeriya kuma ta yanke hukunci amshe kadarorin da kamfanin PNID ke da shi a matsayin hukuncin laifuka yadda dokar Kasa ta tanada, kamar yadda hukumar yaƙi da rashawa da bin diddigin yi wa ƙasa ta annati wato EFCC ta yi. Ga wakiliyar sashen muryar Amurka Madina Dauda ɗauke da ƙarin bayani. Bayan amsa laifi goma sha ɗaya da hukumar yaƙi da rashawa ta EFCC ke zargin kamfanin PNID da shi, sai alƙalin babban kotun tarayya Edward Ekuo ya yanke hukuncin karɓe ƙaddarorin kamfanin PNID a matsayin hukuncin laifuka kamar yadda doka ta tanada. Kotu ta ce za a mika ƙaddarorin ga gwamnatin Najeriya. Waɗanda ake zargin Muhammad Kuchazi da Adamu Usman su ne daraktocin kamfanin PNID kuma an kama Usman da laifi goma sha shida, muchazi kuma an kama shi da laifi goma. A nan lauyan efcc bala sangane yake cewa the third of it had to do with uh, money laundering of and uh, the fourth one had to do with A shari'ance abubuwa da ake zargin su sun hada da almundahanar kuɗaɗe yin amfani da ofishinsu ba yadda doka ta ce ba da kuma zagon ƙasa ga tattalin arzikin ƙasa. Ɗaya cikin waɗanda ake tuhuma Adamu Usman ya ce an same su da wannan laifi kuma dole ne su miƙa wuya saboda a gama shari'a cikin lumana. want to prolong the matter. And I think it is the right decision, having considered the facts and antecedents of the matter. So that is the right thing to do. Abin jira a gani shine yadda za ta kaya idan an kai wannan hukuncin kasar Ingila inda aka ci Najeriya tarar dalar Amurka biliyan tara da digo shida a gabanin wannan shari'ar. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. tarar cafke wani mai to a gaida madina dauda da wannan rahoto a adamawa kuma hukumar ndlea ta yi nasarar cafke wani mai garkuwa da mutane da neman kuɗin fansa da kuma wasu dillalan miyagun kwayoyi 24 a jihar don ganin yadda matsalar miyagun kwayoyi yake daɗa ta'azzara ta shiga haɗin gwiwa da wata ƙungiya mai zaman kanta ga rahoton abdulaziz ibrahim daga jihar adamawa each tablet 500 so this card here is 5000 kwamandan hukumar yaƙi da sha da ma miyagun ƙwayoyi kenan wato ndlea a shiyar adama mr yakubu kibo ke nuna manema labarai wasu mugan ƙwayoyi da kuma tabar wiwi da kuɗin su ya kai naira miliyan goma sha biyar da ma dillalan ƙwayoyin da aka cafke kuma baya ga mugan ƙwayoyi da kuma dillalan da aka kama hakanan kuma jami'an hukumar ta ndlea sun ma cafke wani mai garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa yakubu kibo ya ce a cikin wannan wata na satumba kawai sun ma cafke dilalan mugan kwayoyi ashirin da hudu batun da ya ce na da tada hankali idan mu iyaye muka ga hannun yaro ko ina ya lalace haka ko cinyoyi haka da sani da cewa yana yi makanshi alluran penta gani yadda matsalar sha da fatoci mugan kwayo ke kara ta'azzara a yanzu ya sa hukumar ta ndla hada gwiwa da wasu kungiyoyin sa kai irin su alliance for youth awareness afiya hajiya binta adam khalid da ke ma zama darakta cibiyar ta ce fa dole ne a tashi tsaye da miyaki da wannan matsala da ke kara haɓaka. amma mafi girman al'amarin shine rashin aikin yi saboda idan ka duba mafi yawa daga cikin 'yan shaye-shayen nan akwai masu digiri akwai wa'inda suke da nc akwai wanda suke da diploma akwai wanda har suna da masters kenan idan ka duba ba rashin karatu bane lalura a'a rashin aikin yi ne zaman banza ke kawo musu wannan idan akwai abin da zai dauke musu hankali to shaye-shayen ba a sa masa yanzu mu da ya zama mun za tsaya tukuru muna yaƙi da abin ai duka yaron idan muka zo ya zama mun samu sambar bar eh, shaye-shayen kokarin da muke shine mu ba su wani aiki da za su yi ingejin kansu akai to idan suka yi ingejin kansu kwata-kwata ma tunanin shaye-shayen baya zuwa gare su to wai ko irin waɗannan ƙungiyoyi ke yi a yanzu har ila dai ga Hajiya Bintan akwai kyakkyawan alaka da fahimtar juna tsakanin mu da hukumar yaƙi da fatauci da miyagun kwayoyi wato NDLEA wanda mukan samu tattaunawa da tuntuɓar juna tare da su lokaci zuwa lokaci wanda a ƙarƙashin wannan tuntuɓa da muke wa juna ya sanya su hukumomin har sun samu daman haɗa kawunan mu dukkan ƙungiyoyi da suke nan adama masu ƙoƙari akan taimakawa al'umma akan wannan harka wanda har mun yi ƙoƙari a tsakaninmu irin wa'annan ƙungiyoyin mun fitarwa da kanmu da forum wanda muke tuntuɓar juna a kai wanda eh, duk wanda eh, wani abu ya shige masa duhu daga tashi kungiyar zai iya tuntuɓar ɗaya kungiyar domin samun tallafi wannan yana ɗaya daga cikin ma nasara na nan kusa da za mu ce mun samu tunda akwai fahimtar juna tare da taimakekeniya a tsakanin kamar da alkaluma ke nunawa kwayan watannin nan akwai 'yan najeriya da dama da aka cafke ko yanke wa haddi a wasu kasashen waje kan laifukan fataucin miyagun kwayoyi lamarin da masana kuma ke cewa dole ne a tashi tsaye ibrahim abdul aziz sashen hausa na murar amurka daga yola a nigeria. ta Allah ya kawo sauki ga wannan matsala mun gode wa ibrahim abdulaziz da wannan rahoto musararru kada a sha'afa ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu agogonmu a nan washington na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha bakwai yanzu ga shirinmu na gaba Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. A 'yan watannin baya ne gwamnatin shugaba Donald Trump ta kaddamar da wasu sabbin tsare-tsaren tattalin arziki waɗanda za su sama wa Amurka kyakkyawan gurbi da zai gogayya sama da na China a nahiyar Afirka. sai dai wasu masu sharhi na ganin nahiyar ba ta gaban hukumomin amurka a yanzu to shin menene matsayin nahiyar ta afirka ga amurka batun da shirin zai tattauna a kan kenan a wannan mako sunana mahmud lalo to duk da matakan da amurka ke dauka na ganin ta yi cikakkiyar gogayya da china a afirka wajen dasa harkokin kasuwancinta a nahiyar wasu kwararru kan harkokin ƙasa da ƙasa na ganin nahiyar ta afirka ba ta cikin mahimman batutuwan da shugaba trump yake mai da hankali a kansu amma tibo naji mataimakin sakataren hukumar kula da nahiyar afirka ya nuna akasin hakan America has an unwavering commitment to Africa. Amurka na da kwakwarar manufa ga nahiyar ta Afirka. To sai dai kwararru a fannin tsare-tsare irin su Jude Deverman na cibiyar nazarin tsare-tsare da hulɗar ƙasa da ƙasa wato CSIS a takaice na ja da kalaman jami'in gwamnatin Amurka. Afirka na baya-baya cikin batutuwan da gwamnatin shugaba Trump ta sa a gaba. Wannan shugaba ba shi da wata alaka da nahiyar. bai da wata manufa ta bunƙasa nahiyar kamar yadda gwamnatin Bush ta yi. Uh, uh, to a watan Disambar bara, gwamnatin ta Trump ta baje tsare-tsarenta kan yadda za ta kalubalanci yadda china ta yi katutu a nahiyar ta afirka matakin da masu sharhi irin su johnny carson da cibiyar wanzar da zaman lafiya ta amurka usip ke ganin bai kamata amurka ta mai da hankali a wannan fanni ba our policies should not be focused around Bai kamata tsare-tsarenmu su mayar da hankali kan kalubalantar abin da wasu mutane ke yi a Afirka ba. Kamata ya yi mu mayar da hankali kan karfafa dangantaka tsakaninmu da abokan hulɗarmu. To amma a cewar Tibo Naji da ya mana sharhi a baya, yanzu ba kasafai ma ake ambatar Beijing ba a irin tsare-tsaren da ake yi. Kuma gwamnatin ta Trump ta fi mai da hankali kan fannin 'yan kasuwa a yanzu saɓanin yadda ake gani a baya. Africa is going to double the number of people between now and 2050. There's going to be millions and millions. Adadin al'umma Afirka zai rubanya tsakanin yanzu zuwa shekarar 2050 za a samu miliyoyin matasa daga nahiyar kuma dukansu za su zo da bukatar neman aiki idan kuma ba su samu ba nahiyar ba za ta samu daidaito ba wannan zai buɗe kofa ga masu cusa tsatsauran ra'ayi a zukatan matasan kuma miliyoyin 'yan nahiyar ta afirka za su yi ta yunkurin tsallakawa zuwa nahiyar turai a watan yunin da ya gabata gwamnatin shugaba trump ta kaddamar da wani shirin samar da kudaden bunƙasa ƙasashe masu tasowa da ake kira dfc a takaice wanda ya ƙara adadin kudaden da amurka ke kashewa ƙasashe masu ƙarancin kudaden shiga da masu matsakaicin ƙarfi kai hama da waɗanda suke da arziki mai ƙarfi a nahiyar ta afirka sai da duk da haka wasu masu fashin baki na ganin akwai bukatar amurka ta kara kudaden da take kashewa nahiyar kamar da johnny carson ke cewa the uh, administration uh, has been slow uh, Gwamnati tana jan kafa wajen tunkarar wasu daga cikin matsalolin da ke addabar nahiyar musamman batutuwan da suka shafi tsaro da rikice-rikice masu nasaba da siyasa. Uh, a watan da ya gabata shugaban bankin raya kasashen afirka a a dishina ya yi gargaɗin cewa matsalar yunkurin ficewar burtaniya daga tarayyar turai da takaddamar cinikayya da ta kaure tsakanin amurka da china na mummunan tasiri a kan tattalin arzikin nahiyar ya ce yanayin yadda fannin kamfanoninmu ke aiki ya ragu haka ma na bukatar kayayyaki misali waɗanda ake samu a nahiyar afirka za su ragu sosai saboda haka hakan zai iya yin tasirin da zai shafi tattalin arzikin nahiyar saboda an samu cikas wajen sayan kayayyakin su. a baya dai uwar gidan shugaba trump melania da diyarsa ivanka sun kai ziyara nahiyar ta afirka amma har yanzu shugaba trump bai saka kafarsa a nahiyar ba masu haro da haka ne kuma kawo ƙarshen shirin duniyar amurka wannan mako sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da Muhammad Hafiz Baballe da suka taimaka wajen hada wannan shiri sai Jusisem Oni da kuma Henry Ridgewell. Ni Mahmud Lalo da ke cewa a hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. wannan kenan a gaida Mahmud Lalo. Yanzu kuma sai kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aika mana ta hanyar imel. A yau sakonmu na farko ya fito ne daga Abdulmalik Sa'idu mai biredi ya ce hakika inda kungiyar Action Against Hunger na baiwa 'yan ta'adda goyon baya tare da tallafa musu. tabbas soke ayyukanta shine mafi alheri ga 'yan Najeriya. Sakonmu na gaba haɗin gwiwa ne da ya fito daga Ali Abdullahi Doron Baga da Muhammad Sadi dan Hausa da Tahir M Tahir Jambulu suka ce muna maraba da tsarin bunƙasa tattalin arzikin Najeriya ta hanyar faɗaɗa hanyoyin karɓar haraji don samun kuɗin shiga. sai dai ya kamata gwamnati ta yi taka tsantsan don ganin tsarin bai jefa talakawa cikin halin tsadar rayuwa ba. Allah ya kawo wadatar arziki da zaman lafiya mai ɗorewa a Najeriya ƙarƙashin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari. Sai kuma saƙon da ya fito daga Alhaji Abbas Baffa Cilede ya ce Assalamu alaikum sashen Hausa. A yau ina so ku bani dama na ƙalubalanci 'yan siyasan Najeriya musamman 'yan arewacin ƙasar ya kamata ku dawo daga rakiyar kyautar motoci da babura da kuma uwa uba ba da kuɗi ga al'ummar da kuke wakilta gaskiya abin da muke nema shine karɓo mana hakkinmu daga gwamnatin tarayya da kuma abubuwan rayuwa kamar wutar lantarki da hanya na makarantu da asibitoci da ruwan sha da kuma takin zamani ga manoma da dai sauransu da fatan 'yan siyasar najeriya za su gane domin kauda wannan lamari Shi kuma wannan sako ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo ya ce salam VOA Hausa. Hakika gangamin da wasu matasa ke yi wajen jawo hankalin jama'a kan illolin sauyin yanayi a Najeriya da aka yi wa lakabi Friday Future ya yi daidai. Allah ya sa haka ya cimma ruwa. sai kuma sakon karshe haɗin gwiwa da ya fito daga buba mai goro da halima da hasiya buba mai goro gashuwa suka ce dakatar da harajin cbn alheri ne ga 'yan najeriya musamman 'yan kasuwa majalisar wakilai ta yi gagarin kokari da nazari da nuna tausayin al'umma saura su jajirce wajen dakatar da haraji na vat da kuma su matsa a bude boda to jama'a ku ci gaba da aiko mana sakonninku da ra'ayoyinku a yi hutun ƙarshen mako lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu litinin mai zuwa godiya muke yi ku huta lafiya juma'a mubarak. a gaida binta yaro Yanzu kafin mu yi sallama da ku ga Sarfil ya dawo da tushen muhimman kanin labarai. yau Juma'a daban da batan masu zanga-zanga sun yi gangami a fadin kasar Australia a matsayin ranar zanga-zanga ta duniya suna kiran da ɗauki matakin kariya ga sauyin yanayi gabanin babban taron kolin Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York. Wasu daga cikin gangamin da aka kira Global Climate Strike wato gangamin kare muhalli na duniya an fara ne a birnin Sydney da babban birnin Canberra. Masu zanga-zanga na Australia sun yi kira ga ƙasar su wadda ita ce ƙasa mafi fitar da makamashin coal da iskar gas da ta ɗauki matakin rage gurɓataccen iskar greenhouse emission. koke-koken da hukumomin tattara bayanan sirri da wani mai kwar mata ya shigar ya zamto wani babbar matsala tsakanin fada shugaban kasa da bangaren majalisa wanda ya hada da shugaban amurka donald trump da kasar ukraine a cewar jaridar the washington post rundunar sojin amurka sun haɗa kai da jami'an gwamnatin tarayya da na jihohi domin shiga fagen kare zaben amurka daga katsalandan daga wasu ƙasashe jiya alhamis sakatar ma'aikatar tsaron amurka mark esper ya yi wannan sanarwa yana cewa daga yanzu tsaro kan zaɓe zai zama to daga cikin aikin sojoji kuma ma'aikatarsa za ta ɗauki matakin yaƙi da maƙiyan amurka. takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma shirinmu na dare kuma na karshe a yinin yau inda za mu ji ra'ayoyinku kan abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa yanzu a madadin sarfilu hashim gumal da ya karanto labarai da kuma nadiya daha da ta hada ta kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau mr chang ni aisha mu'azu nake cewa ku huta lafiya kada ku yi nisa da na'urar ku ga amina da maryam da shirin yau da gobe.